yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da sha biyu ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da ashirin da biyu ga watan agus shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na sha tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fikir sira wallafar babban malami profesa uh, zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mushi da alkhairi malam ya ce almabhasu tasi babi na tara da ke bincike dangane da kissatu bahira kissar wani malami daga cikin malaman nasara malaman kiristoci reverend father ko bishop ko pastor mai suna ainihin bahira ya aka yi kissar wani malami daga cikin malaman nasara ta shigo cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan karatu na tarihi a yau zai ainihin fassara mana kuma ya bamu amsar wannan tambaya تذكر كتب السيرة تذكر كتب السير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بلغ الثامنة عشر من عمره littattafan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ba da labarin cewa lokacin da annabi ya kai shekara sha takwas daga cikin rayuwar shi zahaba ila sham ma annihi abu talibin sun tafi sham tare da shi da bakwai shi abu talib alladhi kana yusafiru ilaiha littijara wanda dama shi abu talib ya kasance yana tafiya ƙasar sham ɗin domin kasuwanci wato ba ma falke ne ba ma dan kasuwa ne to ya saba tafiya to wata tafiya da take wani sai ya ce zai tafi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqad jaa fi sunan at-tirmidhi hadithi ya zo cikin sunan at-tirmidhi an abi musa al-ash'ari qala daga sahabi abu musa al-ash'ari yace خرج أبو طالب إلى الشام أبو طالب يافت في الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشياخ من قريش kuma annabi ya fita tare da shi cikin wata tawagar dattawa na ƙuraishawa falamma ashrafu ala rahibi da suka kusanci inda arrahib yake wato arrahib sanannen abu ne a kissan larabawa saboda irin wannan abu a cikin tarihin laraba a adab galibi za su samu wuri ne a daji sai su gina ɗan ɗaki a matsayin masallaci nan suke kwana nan suke sha nan suke ci ba cikin gari ba su je suna bautar Allah wannan ya zo a cikin hadisin ainihin juwaiju na fata an gane to wannan ɗabi'a ce irin tasu idan dare ya suna da fitila mai haske sai su ɗauko ta sai su ɗora ta a saman wannan ɗaki nasu ana kiran su tariq ma'ana idan ka hanga ka san akwai wani a can wurin. na fata an gane shine imrul qais a cikin waƙen shi yake cewa to bi uzzalama bil isha'i ka annaha manaratu man mamsara hibin mutabattali wa tuzri fatital miski fawqa firashiha na'um ad-duha lam tantatiq an tafadduli yace tubi'u zalama yace matata idan ainihin wato dare yayi ko ta samu duhu sai kaga tana haskaka duhun ma'ana idan mata imrul kaisi ta shigo cikin duhu sai kaga duhun ya zama haske saboda kyanta saboda farinta saboda kyallin jikinta sai ce ka annaha kamar ita matar tawa manaratu mamsa fitila wadda ainihin ake kunna ta da yamma rahibin mutabattil wato kamar fitilar yamma wadda fastoci suke kunnawa to kaga kun fahimta rahibin rahib shine wanda ya koma yana ibada mutabbatani wanda ya ware daga cikin jama'a ya tattare koma can daji wata zuri fatital miski sauka ha yace sannan kan gabanta kuma da shimfiɗa da take kwanciya sai ta bi ta ainihin wato rinka babbaga turaren almiski ko ina yana ƙanshi ka ji ɗabi'ata yace umar buha in gari ya kuma hantsi wai to matar shi ba ta fita kasuwa ba ta fita ofis ba ta fita wanke-wanke kwanciya take ta yi baccin hantsi lantan tafiq idan ta sa a yi mata aikin gida ma ba ta yin magana an tafabbulin saboda isa mana ita hajiyar birni ce ka san in mace ta cika mai mukami shine in hantsi ya ce wanka sai ta koma ta kwanta to ta isa kenan amma a ce yadda namiji ke fita da sassafe haka mace ke fita da sassafe to rayuwa ta mata tasgaro an sami matsala ina fata an gani Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to shine aka ce lokacin da suka kusanci wannan mutum mai ibada habatu sai suka sauka suka sassauke kayansu dole ka fahimci habatu daga hudud umma habitu ha jami'an to me yasa aka ce habatu saboda a kan raƙuma suke wanda ke kan raƙuma a can sama yake dan haka habatu sai suka sassauka fa hallu rihalahum suka ainihin wato kwance abin nan kayansu wato eh, eh, jakunkunansu da sauransu fakharaja ilaihim rahib suna sauka kawai sai ga wannan fasto wannan malami mai ibada ya fito zuwa gare su wa kanu qabla zalika wa miruna bihi amma fa kafin wannan lokacin kafin wannan zuwan da suke da annabi suna zuwa su wuce ta inda yake fala yakhruju ilaihim ba u taba fitowa zuwa gare su ba wala yaltafitu bai taba wayansu da ma ba ruwan shi da su kala fahim ya'ulluna rihalahum sai suna cikin warware waɗannan ainihin wato kaya nasu sai ya ce shi ne riwaya kenan faja'ala wa takhallaluhum rahib sai shi wannan rahibi ya zo yana rarratsa cikin su yana lallekawa ko kun fahimta suna kwazon sassauce kayan su fatake ne sai ya shigo cikin su bai tambayi kowa duba nan duba nan ya duba nan yana ta leke leke shi ne wata khallaluhum rahib hatta za'a fa akhadha bi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da zai kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai yace hadha sayyidul alamin wannan shine shugaban halittun Allah gaba daya hadha rasul rabbil alamin wannan shine manzon ubangijin halittu gaba daya ba'athahu Allah rahmatan lil alamin Allah ya aiko shi ne don ya zama mai tausayi ga dukkan halittun Allah baki daya wannan bi shahadati na Eh, wabaasu billahu rahmatan lilalamina allah zai aiko shi ne don ya zama mai tausayi ga dukkan ainihin halittu baki daya wannan shahabar waye shahaba ce ta kafiri daga cikin kafirai ko kuma shahaba ce daga cikin malami daga cikin malamai don ba a kira shi kafiri ba ayayi imani da abin kuma hassada ba ta kama shi ba tare da ya daga inda ya fito ko kun fahimta jama'a yawwa فقال له أشياخ من قريش ما علمك an gane sai wasu dattawa cikin ƙurashawan nan 'yan kasuwa suka ce kai ta ya kai kasancewa wannan shine rasulu rabbil alamin shine rahma shine kaza kaza fa qala sai yace innakum hina ashraftum min al uqba lokacin da kuka ainihin wato hawo wannan hawa wannan hawa da kuka hawo kafin ku bangaro Nan yabqa hajarun babu wani dutse da ya rage wala shagarin ko kuma wata bishiya illa sajidan sai da ta karkatar da kanta tana mai sujuda tana mai gaisuwa wala wasjudani illa li nabiyyin su kuwa ba sa sujuda sai da ainihin annabi wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwa sannan kuma na iya gane shi da ainihin wato tambari na annabta asfala min aqul غضروف كتفه ƙasa da ainihin wato allon kafaɗar shi ga allon kafaɗa nan wannan ainihin wato kashi eh, eh, da ya ratsa ruwanka haka to shi ake kira allon kafaɗa to ƙasa da shi haka daga baya a nan ne ainihin wato wannan tambari ya fito mishi da mislin tufaha kamar apple kamar girman apple kamar girman tufaha, kamar ƙwallon tanjirin haka kamar girman tanjirin haka abin yake sun raja'a fasana'a lahum ta'aman sai ya koma yi musu abinci kun ji ha salama a atahun bihi da ya kawo musu abincin sakana huwa fi ra'iyatil ibili shi annabi kuma yana can ya tafi wurin kiwon waɗancan raƙuma waɗanda aka zo da su waɗanda ake tafiya da su ya kaɗa su ya tafi yana kiwon su faƙala arsilu ilaihi sai shi wannan fasto yace ku aika wa wannan mutum naku ya zo fa aqbala sai annabi ya taho sallallahu alaihi wa alihi sallama wa alaihi ghamamatun wa alaihi gamamatun sama da shi akwai jido tuzilluhu jido na lullube shi sanan na da namin alqawmi yayin da annabi ya kusa da waɗannan mutane nashi wajadahum qad sabaqulu ila sai'i shajara sai annabi ya same su sun rigaye shi sun je sun samu inuwar wata bishiya sun zazzauna su qurayshawan na jalasa yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna ma sai'u shamsi ala shajarati alaihi sai wannan ainihin wato eh, inuwa ta bishiyar sai ta karkato zuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala sai shi wannan fasto yace unzuru ila sai'i ash-shajara mala alaihi ku dubi ta yadda wannan ainihin wato inuwar bishiya ta karkata ta koma kan shi yana nuna ƙurai shawa ne wato sun tambaye shi ya kai ka gane shine ka musu dalili na farko ya ce kuna har wannan hawa wanda za ku gangaro daidai inda nake sai na ga duk duwatsun da ke kewaye da ni da bishiyoyi duk sun yi sujuda shi ne sai na fito wato sun yi alamin kenan akwai wani annabi kewaye da nan ko kun fahimta jama'a kun ga yadda karatu yake ana nan a wannan hali kuma ya ce sai ya zo yana duddubawa ya san sananan ya ji nan ya bi nan can sai ya aunin ga Ba wani yaro ga tambarin annabta a jikin shi kuma shaida ta nawa shaida ta biyu to shine sai ya faɗi abubuwan da ya faɗi sai je gabari tun daga babban mutum ya zo yanzu shi mai gidan shi ya zo kenan tun da su dama suna bauta Allah ne a ƙarƙashin dokar annabawa kuma suna jiran annabin ƙarshen zamani ne ya zo su yi mishi hidima sai tashi ya dafo abinci ya haɗo abinci ya kawo musu ya kawo abinci sai ya aika a kira shi kafin ya zo su kuma waɗannan sun je sun samu inuwa sun shiga ciki annabi na zuwa sallallahu alaihi wa sallama sai ka kabbara zauna inda babu inuwa kenan ko kuma inuwar bata wadata ba sai inuwar sai ta karkato daga gare shi sai ta bawo gurin shi sai kuma shi wannan fasto ya sake cewa ku dubi inuwar ta koma wurin shi fa ba ku duba ba kaga ko wata alama kuma ina fata an gane kala mai ya ce fa bauna ma huwa qa'imun alaihim wannan ainihin wato fasto yana tsaye akan quraisha wannan wa huwa yunashiduhum ya musu magiya yana gobansu yana roƙonsu Allah wani habu bihi ila Rum kar su tafi da shi zuwa ƙasar Rum abin da ya sa 'yan kasuwa ne bai san daga nan ina tafiya za ta je ba yana gobansu duk inda za ku shiga kar je ƙasar Romawa fa innar Roma domin su Romawa ibara auhu ibara auhu in suka ganshi shi arafuhu in ra'auhu in suka shi arafuhu za su gane shi bisiffa da waccan siffar da na faɗi ba wani yi ba da siffar da shi ba'ira ya faɗi waɗanne siffofi ne sujudar duwatsu da bishiyoyi da kuma tambarin annabta to in suka gane shi kuma tulu na ku za su kashe shi ina son ku riƙe wannan wurin tulu na ku me yasa za su kashe shi wato saboda haka ashe addinin kirista tun farko ya haɗu akan kashe bayan Allah da annabawan Allah wannan waye ke faɗi ba malami ne na musulunci yake faɗi rabban Saba ne a cikin cikinsu a zamanin zamaninsu yake cewa in suka gan shi za su kashe shi amma kiristoci suna da siyasa idan kiristoci suka san za a yi wa'azi ne wanda za a sa a rediyo suka ji suna wa'azi mai daɗi na haɗin kai na soyayya na zumunta na kaza idan suka zo suna wa'azi a coci wa'azin da sun san cewa ana rekodin za a sa a tashar talabijin sai su ta addu'a su ta komawa ga Allah sai a sassara su haka amma suka koma suka keɓe fa makircin da ke cikin zuciyarsu kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma tufi sudurihim akbar tsiyayyar da suke bayyanawa to wadda ke cikin zukatansu kuma ta fi haka girma don haka sai yan bokon da suka tafi sai ba kwazin kiristoci suna wa'azi suna suka junansu wannan magana har a wurin taron sarkin musulmi da yake kira na jama'atul nasarar islam wani malami sai da ya miƙe nan ba ku ajin kiristoci kiristoci na wa'azi suna suka junan su a suna yi sai dai ba sa bayyanawa kiristoci suna wa'azi ne suna cewa a kashe mutane a yi kaza a yi jihadi a yi kaza suna yi sai dai ba sa bayyanawa ne sai yasa ne muke bayyana saboda a bayyana yake qur'ani ne qur'ani ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi in ka zo zaka fasara zaka ce ku yaƙi waɗanda suka yarda da Allah ne sai ce ku yaƙi waɗanda ba su yarda da Allah ba me yasa haka Allah ya ce don haka yadda yan boko ke tunani da yadda yan al'ada da yan bid'a da sarakunan gargajiya suke tunanin sai a yi wa'azi irin na kiristoci ba zai ba domin ko da injila ta gaskiya aka zo da ita ana wazi da ita wa'azin ba iri ɗaya bane saboda ita injila asali ba littafi ne na dokoki dokoki irin a taura ba ba kuma littafi ne na dokoki dokoki irin qur'ani ba don haka da shi annabin an raba shi tsakanin alqur'ani da attaura ne annabi isa da attaura ya fara aiki karshen rayuwar shi kuma zai zo kare ne yana aiki da ni da alqur'ani ita injila zikirorin Allah ne a cikinta da kuma gyaran zukatan mutane saboda dalilin biyu dalilin farko shi ne taurin kai da bijirewa da yahudawa suka sa don haka suna bukata a gyara zuciyarsu don haka da ta da injila ta zo sai ta zo da sauƙaƙe abubuwa wa uhilla lakum ba'dhal ladhi hurrima alaikum abubuwan da suke da tsauri da haramci can sai aka sauƙaƙa don yanzu ana lallashin su ne zukatansa su gyaru sannan ana ta gyara musu zuciya ana ta gyara musu zuciya sannan kuma wannan ta zama sharar fage ne saboda sabon addini da Allah zai aiko fiyayyen halitta da shi ko kun fahimta jama'a ka duba duk da irin yadda aka gyara su ɗin da zuwan injila kafin qur'ani ya zo amma ka dubi yadda suke da taurin kai ina kuma ba ba a saukar da injila ba don haka injila ko yanzu kake karanta ta za ga cewa labarai ne da wa'azozi amma a ciki babu shari'o'i ire-iren waɗannan don haka maganar cewa wai musulmi za su zo suna wa'azi irin wa'azin kiristoci jama'a wa'azi akan gaskiya wa'azi akan adalci e akwai wannan amma kuma ba shi kenan ba amma ko ita injila akwai wuraren da yake ta tsaurara za ta ce duk mutumin da ya kalli matar da ba ta shi ba abin da ya fi dacewa shi da kanshi ya kudakula idan don in ya bar wannan idan idan zai ja mashi jikin ya hallaka duk mutumin da ya zina ya sa ya katse azzakarin tashi ita azzakarin ta hallaka in ya bar azzakarin a jikin shi ranar da zai shiga azaba zai shiga azaba gaba ɗaya ne don haka ya fi sauƙi ya katse kaza da ya bar wannan ya ja sauran jikin ko kun fahimta gaba to ashe kenan ita ma za a tsaya a wa'azozin da ita ire-iren waɗannan wuraren ashe nan ita ma ba a jita tana da tana da crucial decision ba a ji ta tana da kaushi kamar land rover ina fata an gane don haka jama'a kun ji fa inna ruma in ra'awhu arafuhu bi sifa fa yaqtulunahu idan ruma suka ganshi za su iya gane shi da waɗannan siffofi nashi sai su ainihin kashe shi santafata yana gama faɗin haka shi wannan reverend father sai ya waiga fa'iza bi sab'atin qad aqbalu min ar sai ga kuma mutane guda bakwai cikin romawa sun fuskanto daga ƙasar rom fataqbalahum sai marmazoji ya tarbe su fakala yace ma ja abikum me zo da ku kalu sai suka ce ji ina inna hadha na biyu kharijun fi hadha shahar mun zo ne muna bincike saboda annabin nan da muke karatu a kan shi mun ji labarin a wannan watan zai fito falam yabqa tariqun illa isa ilaihi bi unasin babu wata hanya tun daga ƙasar romawa har zuwa kowace ƙasa sai da ainihin gwamnatin romawa ta aiko da mutane a je a binciko a gano ta ina ya fito wa inna kan ukhbirna a khabaruhu bi tariqika mu kuma an ba mu labarin shi cewa yana nan a wannan hanya taka haza wannan hanyar taka kun ji kenan sun to ɗaliban shi ne don su romawa ku kiyaye jama'a suna haɗa kiristiyaniti da tsafi da duba ba ku manta ba hadisin bukhari da muka karanta hadisin ainihin hirakal ya nuna haka aka ce wa kama jazza'an yana bugun ƙasa don haka har yanzu kiristoci suna wannan aikin suna hada da bugun ƙasa suna hada da aljanu kirista ne ya faso ya gama pasto ya bi ya gama san missionary wace ce wace ce ya gama courses a ogomoshi ya gama kaza kaza a shazamu ya zo ya gama pasto sai kuma ya je ya samu wani matsafi sai ya rinka abubuwa waɗanda da su da zai rinka bayyana wa mutane yana bayyana musu cewa miracle ne yana bayyana cewa mu'ujizoji ne idan mu'ujiza ce ka muƙabalance shi ya zo yana yin ta ka karanta ayatul kursi mu'ujiza tana ƙara mu'ujiza gwaɓi ne don haka in mu'ujiza ce yake ayatul kursi ma mu'ujiza ce to in har ayatul kursi ta warda da wannan mu'ujizar to al'amarin ya nuna ƙarya ne na fara gaya wani kirista a lagos na ce mishi pastor chris da yake cewa yana warkar da mutane kaza kaza an sa karatun qur'ani ne sai bakar magana sai na ce mishi wannan kai ba na gonka da cross a yiwa ba kai ba kana nuna kai mutumin allah ba ne wannan ai magana allah ce sai ce bai yadda ba sai na ce mishi pastor chris da yake cewa yana warkar da guragu da kutare da sauransu na ce da in ya zo yana yin wannan miraculous activities din na shi waɗannan ayyukan da yake cewa mu'jiza ba za a sanya wannan abin da kake cewa baka ba littafin Allah ba ne. duk waɗannan abubuwan da yake muku za ku gane cewa shirme ne sai ke cewa nuna wannan abin tsafi ne ce a'a wannan abin yana karya tsafi ne nace pastor Chris matsafi ne magana ta yi mishi zafi yi hayaniya duk aka gama shi nan a airport ne sai na ce mishi ya ɗauki lambata me zai da lambata na ce ya haƙuri ya ɗauka? na ce wata ran zai neme ni <laughs> ita lallashin shi ko tafi kalaba ne da na rubuta ta yi sai mu jefa mishi a aljihu haka na ce mishi kai ya damu da yi sojin ɗinta wata ran zai neme ni wallahu alam bai neme ni ɗin amma in har yau wani rabban saba yana yin waɗannan abubuwan da yake cewa kamar sai signs and wonders a zo a ga iyawar Allah a zo a ga mu'jiza a zo a ga karama a zo a ga kaza wallahi tallahi duk ƙarya ne suna yaudaran mutane ne don haka rumawa sun bincika ne suka ga cewa a wannan watan ne annabin zai zo don haka sai suka yi marmaza a je a san yadda za a yi a taro shi in daga cikin ne to daga cikin su ne in ba daga cikin su bane kuma abin da zai faru ya faru don haka sai su waɗannan ƙarti da aka turo mutum bakwai sai dai a wannan ranzan saba cewa an ba mu labarin cewa ta wannan hanyar taka annabin zai go kun ga duban kenan ko to anan ba zan tsaya muku tambihi don wannan na daga cikin abubuwan da malam bai waiwaye su ba da yazo fitar da fikirin da ke cikin mu karka ce kai ahli sunna ne ba za su iya duba su gano abin da kake ciki ba a'a za su iya yin duba su gano abin da kake ciki kenan kai kuma dole ka zama kana da isma da isma alqur'ani yanzu ga shi sun yi duba sun gano yaushe annabi zai fito yanzu haka yana wacce hanyar a nan ba dubansu ne ko tsafinsu ya cika ba amma kenan ta hanyar dubansu da tsafinsu za su iya gano wasu movement naka wasu kai da komowa taka kuma fahimta mai nake son ce tun da shi ta hanyar wannan abin ne suka gano an ba mu labari wannan watan zai fito an ce mana kuma yana daidai hanyar nan taka kama sai ya ce a fara'aitu ya ce ƙurashawa ƙurashawa kun gani ko amran araban lahu an yarka buwahu hal a ahadun ko minan nasu rabbahu abin da Allah madaukakin sarki ya so ya hukunta shi akwai wani daga cikin mutane da zai iya ture shi yanzu yana magana ne imma da ƙurasha imma da waɗannan ƙarti guda bakwai kalula da waɗannan mutanen bakwai yake kuna jin al'amarin da Allah ya kaddara in Allah ya kabbara ba cikin ku yake ba ba dan garin ku bane akwai wani wanda zai iya tura wannan kalu ma sai suka ce a kalu sai ce fa ba ya uhu don haka ku mishi mubaya'a yanzu shi ya zama ya ma zama ne wa'azi ku zo ku yi mubaya'a ina fata an gane wa aqamu ma'ahu suka ainihin tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana suka zauna yanzu su madadin sun taho kama shi ko sun taho kai labari yanzu sun yi imani da shi suka zauna suka tsayi tare da shi kana sai ce, an shi dukun billahi ayyukun waliyuhu ina gama ku da Allah cikin ku wane ne mai gidan shi waye baban shi waye taho da shi qalu quraisha suka ce abu talibin abu talib ya taho da shi falam ya zal na shi da bai bushe bai na ta gama shi da Allah yana ta ainihin mishi magiya ina fata an gano hatta raddahu abu talib har sai da ainihin wato abu talib ya mayar da shi wa ma'ahu wa ba'asa ma'ahu aba bakr wa bilal ya hada shi tare da abu bakar da bilal wannan riwaya iya wannan maganar munkara ce bata tabbata ba wana maganar shekarar shi nawa a lokacin shekarar sha takwas to yake maganar bilal shirme ne wannan magana zuwan wannan wa ba a sama abu a ba bakirin wa bilal shirme ne ya shigo cikin hadisin wa zan wa bahu arrahib sannan sai shi wannan rabran saba ya ainihin ba da guzuri ga annabi sallallahu alaihi wa sallama min alka'ak ya ba shi alka'aku shine alkaki ko cincin ko burodi ko makamantar haka duk wannan jinsin wa zai da kuma mai ina fata an gane ba sha kasa yake akhrajahu tirmidhi fi sunanihi tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan din shi wa sahahahu al-albani nasiruddin al-albani ya inganta shi yace unzur al-albaniya ka duba ainihin malam muhammad nasiruddin al-albani as-sahih sunan tirmidhi mujalladi na uku shafi na ɗari da casa'in da ɗaya wa sai shi malam nasiruddin al-albani yake cewa lakin na zikra bilal fihi munkar kama qila sai dai fadar magana da aka yi a game da bilal din nan wannan maganar munkara ce kamar yadda aka faɗe ta ka karanta wannan bahasin a cikin sharhin turmidi na aridatul ayana tuhfatul ahawazi na malam mubarak sori an in ma har ya tabbata akwai abubakar to anan ba za a mamaki ba a lokacin abubakar zai zama shekarar shi sha shi kuma amma dai maganar bilal to wannan magana gaskiya ƙarya ce gaba ɗaya don lokacin shi kanshi uban tafiya shekara shi sha takwas to bilal shekara shi nawa sanda ma aka fara musulunci ko ba aka fara musuluncin gaba ɗaya bilal bai wuce shekara ashirin ba saurayi ne to kuma an zo yanzu annabi yana shekara sha takwas kuma an ce bilal to bilal a lokacin shekara shi nawa eh ba shi ba ne balle hawa zama bawa ya zama wani abin nan ne haka an babu dan haka kun yadda bai asalin hadisi yake mana yake na kifo inda kisati bahira mu tsara a wurin labarin nan na bahira halihi la'allana na'khudhu ba'd al-fawaid ad-da'awiyya me yawa za mu ɗibi wasu fa'idoji na da'awa sanaqulu sai mu ce أولا نفرق في قصة بحيرة دليل على معرفة أهل الكتاب بصفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم kisan nan ta bahira dalili ce akan cewa ahlul kitabu kiristoci da yahudawa sun san siffofin manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wa zamanihi sannan wa zamanahu sannan kun eh sun san kuma ainihin zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato sun san shi sun san san da zai fito wa anna inkarahum wa juqudahum ar-risala innama huwa an ilmi musu da jawayya da suke game da manzancin manzo muhammad wannan musun ya faru ne da ilimi wa laysa an jahalin ba na jahilci ne. suna sane da shi suka yi ne ne qala Allah ta'ala Allah yace walamma ja'ahum kitabun min indillah yayin da wani littafi mai girman daraja ya zo musu daga wurin Allah musaddiqun lima ma'ahum shi littafin na gaskata karatuttuka da abubuwan da Allah ya saukar wanda ke tare da su wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru kafin zuwan wannan littafin kafin zuwan shi wannan manzan suna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba su nasara ya gaggauta wannan manzo ya zo suna wannan addu'a ne a kan kafirai kun fahimta jama'a kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama da alqur'ani idan yaƙi ya haɗa halin kitabi da ainihin kafirai su ne mushrikan larabawa daga cikin ausu da khazraj da makamantansu sai suna ɗaga hannu suna cewa ya Allah ka taimake mu Allah ka gaggauta wannan annabi ya zo mu samu mu ainihin wato bi bayan shi mai nasara magana ta farko kenan magana ta biyu dangane da ma'anar yastaftihuna shine suna yi waɗannan kafirai gori suna cewa wa annabin ƙarshen zamani yana nan zai zo idan ya zo kuma za mu goyi bayan shi mu karkashe ku bin kisa irin kisan da aka wa adawa da samudawa yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum yayin da shi manzon ya zo musu da littafin na arafu yayin da abin da abin da suka sani wannan shi ne mahallin shahid abin da suka sani yayin da ya zo musu kafaru shi ma sai sai kafirce mishi yanzu kun ga kamar yadda Allah ya kira waɗancan mushrikai kafirai kafin ayar ta kare su ma Allah ya kira su kafirai don haka Allah ba shi da alkawari da kowa sai wanda ya rike wa Allah alkawari ya kamata mutane su da wannan don ka faɗi kalmar shahada ɗazu da asuba ba alkawari ne kai da Allah har magariba duk ɗan ɗorin da kai kana nan dai Allah zai haƙura da kai kai musulmi ne ƙarya ne ina son ku fahimci wannan da kyau don ba cewa mutum zai ce kalmar shahada ka kafirta shi ya kuskure ne in ya ce la ina illallah ka ce kafiri a ba a kafirta wanda ya ce la ilaha illallah to amma bayan ya faɗi la ilaha illallah me ya faɗi kuma ko ko yana buɗe bakin shi yake la ilaha illallah ya rufe sai kai kace kafiri ne kai tunda ka ce la ilaha illallah yayin salatin annabi ne yana gama salatin annabi sai kace kai dan bid'a a'a a faɗi abubuwan da ya yi bayan salatin da bayan la ilaha illallah su ake rikici a kai wannan ni'war ɗin ina son ahli sunna su rike shi da kyau saboda sai a tafi wurin taro na ga ahli sunna sun taru sai a ce ana kafurta musulmi ana kafurta mutane sun ce la ilaha illallah ana cewa mutane yan bid'a ne bayan sun yi salati sai a ce a ƙarya ne a samu wani ya zama khatibul qawl ya zama spokesman ya zama spokesperson ya buɗe baki ya magana a madadin ahli sunna ya ce to idan dai kuna nufin mu ahalus sunna muna kasarta mai la ilaha illallah to duk Najeriya ba a taba samun ahli sunna ya ce wa mai la ilaha illallah kafiri ba to kaga wuri zai rude haya haya sai ce ku saurara mutum ya buɗe baki ya ce la ilaha illallah yana rikewa a ce mai kafiri ku faɗa mana ina aka haka amma ya faɗi la ilaha illallah sai zai ɗibo wasu abubuwa waɗanda a kansu ne fa ake jayayya Ba ya tsaya akan la ilaha illallah a wanda zai kafirta shi su ba ya kamata a hannun suna ku rika zama masu hazaƙa a wajen tattaunawa kada kawai mutum ya zo don ya zo maka da wata hayaniya kuka tashi ka bada ansa akan duk abin da ya faɗi in ba haka ba ya nuna kai kanka ba kai imani da abin da kake kai ba kuma kai imani da abin da kake kira zuwa gare shi ba shi ko imanin jama'a ba a yin shi kashi casa'in da tara game da abu ana yin imani ne ɗari bisa ɗari a kan abu sannan ka kira mutane akan shi Maka na daga cikin sharɗa na da'awa kai ka yi imani sannan ka samu izini da wayewa kai sannan ka samu ɗabi'u magari in ka haɗa waɗannan sharuɗa guda uku zuwa hudu su ne imani ilimi wayewar kai akhlaq dabi'u, to ka haɗa wannan ka tunkari awa da'awar ma ka tunkare ta alamiyan to mutakin farko shine imani shine ka imani da abin da kake kiran mutane zuwa gare shi imani jazir na ka inda mun yi imani da wannan qur'ani da sunna gaskiya ne jazman babu shakka wanda ya kawo itiradu ya kamata mu bashi ansa abin da muke in ce muku ku dubi abin da Allah ya ce mahaja a kitabun in indillahi yayin da littafi daga wurin Allah ya zo wa kiristoci da yahudawa musaddiqun lima ma'ahum shi littafin yana gaskata littafin da yake tare da kiristoci da yahudawa shine injila wa kanu qablu su waɗannan kiristoci da yahudawa sun kasance kafin zuwan littafin shine wa kanu min qabli maji'il kitab aya ko wani darasi ne a nahau da suke ce mishi min qablu wa min ba'du shine ya faru anan wa kanu min qablu da Allah ya ce ma'anarta wa kanu min qablu maji'il kitab kafin zuwan littafin kafin zuwan annabin yastaftihuna 'ala na kafaru suna neman Allah ya ba su nasara akan kafirai su waye kafirai anan su ne mushrikai waɗanda ba ahalin kitabi ba ahlul kitabi anan su ne mutanen Allah a lokacin suke da littafin Allah a taura da injila don haka su ne ke roƙon Allah Allah ya gaggauta zuwan annabin nan ko shi fahimta yanzu an fifita su nan su an kira su ahlul kitabin waɗannan kuma an kira su ahlul kufri kenan kuma? to amma ku ji sai Allah yake ma ja'ahum ma arafu yayin da abin da suka sani ya zo musu shine littafin Allah Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafaru da shi sai suka kafe cewa littafin suka kafirce cewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me ma'anar wannan su ma sun zama ne kenan zama kafirai amma yanzu ta Allah ya kafirta wasu saboda su sai da haka ya kamata wallahi kada wanda ya samu garanti don shi musulmi ne duk ɓanɓarnar da zai buɗe baki ya yi duk aƙidar da zai ƙudurce duk yautar da ka barar da zai yayi ne ba wai ce yana nan daram dam wallahi ƙarya ne ba dai musulunci ba musulunci ta ka tsantsan kake yi kaɗai dan kana da katan ɗin omo a gidanka dalili ne akan duk inda ka ga kwata sai ka finjima ka ce ai rigar ta riga ta wanku ba za ta taɓa bauɗa ba ƙarya ne sai ba ka don ka faɗi la ilaha illallah ba garanti shi kenan ka zama musulmin da har abada ba za ka zama kafiri ba yanzu fa'ida da malamai suke kulla babuka na ridda ce babin rida babin rida da George Bush ake George Bush bai ma kusa da babin ba tun shi ya wuce shi babin rida yana tsoratar da musulmi ne sai da haka ya kamata ku gani wanda biye kafirci dole a kafirta shi dole ne a kafirta shi wannan ita ce aƙida kuma wannan shine musulunci kuma in musulmi sai sun daina kafirta wanda ya kafirta kan musulmi zai haɗu to ban ga musulunci ma da ake kiran mutane su haɗa kai a kan shi ba tukuna da aka kowa a yi mishi wa'azi game da kalmomin kafirci ya guje su domin Allah ya wa'azi game da kalmomin kafirci Allah ya ce innahum kafaru billahi wa matu wa hum fasiqin sun kafirce wa Allah sun mutu suna mutanen banza a nan wani irin fasiki fasiki da kafirci amma ku dubi Allah mai ce kafaru sai ce ne ba da imanihim bayan imaninsu ashe Allah ya tabbatar da kafircinsu to yanzu wata aƙida ake so a gaya wa mutane a taron malamai kowa ya amince cewa wanda duk yayi imani har abada babu dalilin da zai zama kafiri wannan wallahi tallahi ba shine musuluncin da Allah ya aiko annabawa da shi ba ana faɗin haka ne gargaɗi ga masu kafirtawa amma su masu yin kafircin wai ba a faɗa musu kalmomin gargaɗi cewa ko ku daina yin kaza a sai dai ita ba su haƙuri har ka ga wani shashasha ma wai na kuka na hawaye saboda wani ya miƙe ya yi jawabi ya ce ana kafirta musulmi na kafirta musulmi ko gurgun kukan banza kake ka buɗe murya ka kayi magana ka tuba in ka san kai kafiri ne kawai ya kace kenan kawai wallahi wallahi dole ne kawai mu tsaya ma gaskiya kuma mu faɗe ta abin da kawai zai zaunar da mu lafiya kenan amma cewa kiristoci ba sa wa'azi suna kafir da junan su musulmi ne suke wa'azi suna kafir da junan su addinin musulunci shine addinin tacewa wannan tacewa tun daga duniya har dandalin kiyama Allah ya ce mtazul yawma ayyuhal mujrimuna ai ba yau talata ko asabar ko lahadi yake nufi ba a yau a ranar alkiyama za a ware don haka tun a nan duniya dole ne duk wanda ya kafirta a nuna mishi wannan abin kafirci ne kuma ya tuba bari Allah maraukakin sarki ya taimaka ai mun karanto a baya wani darasi da malami mana akan hikimar da ta sa Allah ya sanya annabi ya kiwon awaki da su da sauran annabawa yace daga cikin hikimar da masu da'awa za su dauka a nan shine mai mai da'awa ya samu aikin yi to don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani hannu na kafiri wanda ya taɓa miƙa mai ya karba, balle ya fara wa'azi a yi mishi gori sai malamin ya kallo min da na ji daɗi ya ce balle malami ya zo yana wa'azi yana mujamala da ke ce mujamala ita ce kara ya san abin ga yadda ya kamata a faɗe shi amma sai rinka kakkaucewa saboda sun ba shi zakka saboda sun ba shi sadaka saboda sun gina mishi kaza saboda sun yi mishi kaza saboda sun yi mishi kaza dole ne ya zama kowa ya tsayu da kanshi ina fata an gani Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu shi nan sai yake cewa ainihin wato eh, kafaru bihi sai suka cewa abin da su suka san shi fala'anatullahi alal na sai Allah yake Allah ya wa kafirai albarka A nan ya haɗa duk wani kafiri amma su waɗannan sababbin kafiran su suka ji a tsofaffin kafirai shan tsinuwa gaba da su waye sababbin kafirai su ne waɗannan hannun kitabi ko kun fahimta gama to yanzu fa akwai da'awoyin da suka fito daga cikin wannan da'awar wai a daina cewa kiristoci da yahuda kafirai wannan yan intaset ne da dakon wannan aƙida suna nan sun yi dandazo a kaduna suna yada wannan aƙida da nasarawa da plateau da ina ne suna ta yada wannan aƙida a daina cewa kiristoci kafirai sai a ce musu yawai sai a ce abokan zamanmu. mu a gidan uwarwa kirista ya zama abokin zaman ka duk littattafan fiqh karanta askari karanta malam ba fatihul jawad cewa suka yi haramin ne a zauna unguwa ɗaya da kirista a musulunci ba a zama unguwa ɗaya ma da kirista to ta ina ya zama abokin zaman ka <laughs> wai sai a ce wai abokan zaman mu suna da addini ta Allah ya ce qatilul ladina لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ba sa bin addinin gaskiya Allah da kanshi ya yi shaida shi ba sa bin addinin gaskiya saboda Allah jama'a da kudin kasa ai da kudin karya kudin karya mutum ya tattara irin label na na biredi ya tara dam ya sami robalin ya daure ce nan miliyan uku ne ya sai filin ka ya baka eh za ka yadda kudi ne amma na ne na ƙarya to wannan ma addini ne amma na ne na ƙarya don haka Allah ba zai ba da ladan shi ba kamar yadda wancan kuɗin miliyan uku ne za su nan amma da ba karba ba saboda na ƙarya ne ko da ka addini su na ƙarya ne wato duk yadda mutane suke tunani fa wallahi sun riga sun makara makarar da suka yi shi ne an samu wasu matasa da sun yi karatu kuma sun kafe wa gaskiya ba don haka ba allah ina gaya muku sarakunan ƙasar nan gaba ɗaya ba rage kowa ɗaya ba suna da wannan aƙida ta a sassauta wa kiristocin nan gaba ɗaya a daina ce musu kafirai sarakunan ƙasar nan duk sun yarda da haka na shi ne duk malaman a gaba ɗaya ba rage ko ɗaya ba sun yarda da wannan aƙida sannan da yawa akwai cikin malaman ahalus sunna waɗanda sun yarda da wannan to sauran shine sai aka raba sauran da ba su yarda ba su kuma sun kasu kashi biyu kashin farko shine ba su yarda ba amma ba za su ce komai ba za su shuru to in tsirarun da suka rage kuma su ne ba su yarda ba kuma suke magana ja'alamallahu Allahu minhum domin babu dalilin da za a ce a daina cewa kirkin kafiru bayan Allah tun a makka ya ce ne lam lazi na kafaru bayyana maki a madaniya ce ko makiya ce lam lazi na kafaru min ahlin kitabi wal mushrikina fakkina, hatta ta'tiyahum al bayyana Allah ya ce lam yakunin lazina kafaru waɗanda suka kafirce wa Allah waɗanda suka kafirce wa Allah daga cikin suwa eh? sai ce daga cikin ahlul kitabi da mushrikai ba su bushe ba da can duk ɗayansu al'amarinsu a haɗa yake kansu a haɗa yake akan in annabin ƙarshen zamani ya zo za su gaskata shi saboda waɗannan mashirikan ausu da Hazrat suna sauraron karatuttukan nan da wa'azozin nan da waɗannan addu'o'i da malaman yahuda ke faɗi don haka jikinsu ya yi sanyi in annabin ƙarshen zamanin nan ya zo in so da waɗannan ba su nasara a kansu za su yi imani don haka dukkaninsu ba su bushe ba akan ba su yi imani da shi har sai da gaskiya ta zo kuma sannan ne sai suka wace kowa sai kama hanyar shi a ƙarƙashin haka cewar kada a cewa kirista kafiri ko da yahude kafiri a bata taso ba amma abin da za a ce in za a faɗi ne a babin tsogala ka gan shi ka ce mishi kai kafiri kai arne to wannan kan musulunci bai ce haka ba amma magana ko bayani ya kama irin wannan a ce kiristoci kafirai sai ne ce a daina ce musu kafirai to ina tabbatar muku da cewa wannan aƙidar matasa sai kun tashi kun yaƙe ta a wurin wa'azobi ko rinka fitowa jiharan ka da duk taron da aka je za ga cewa ba wai kafirta tsakanin kafircin da musulmi suke ba kiristocin ma ake kokarin cewa a daina ce musu kafirai karuwai sai ka wani sarki ya miƙe ce yanzu kamar karuwai ne malamai kuna wa'azi kuna cewa karuwai to yaushe za su shiru in karuwa ma ka ce mata karuwa don sai yake a rinka ce mata mai zaman kanta kuce mutum yana shan giya ai babu madadi sai kuce yana shan barasa wannan wani sarki ne fa babban sarki a ƙasar ne tashi yana waɗannan maganganun bara a wurin taro ne na malamai da sarakuna duk wannan rashin madadi ne a wurin wa'azi wa alaikum salam wa rahmatullahi idan ya ne da ta ne wani ba an kiristanci amma yanzu duk abuwan da za a yi sai a yi na kirista a yi na musulmi a yanzu eh. to me ya faru haka akwai wasu fa fada wani kiristoci a to amma me ya kawo za a yi addu'ar musulmi sai an hada da ta kiristoci a babbar fada irin wannan misali akwai wasu kiristoci ne da za a ce su ake addu'a saboda su kun ga irin lalacewa da haka ina gaya muku in fa ba jajirce wannan da muka yi akan addinin ba fa wato kowa fa ya zama soɗodiyo ne a ƙasar yana shirin in an ce a ta fito kamar zakaran ajir ka za ajirin ka duba ba ka tafi za a kama ta ba za ta gudu ba sai ta ce a'a kar ka bi da ƙarfi gani sai ta tsaya kan ka kama ta kar ka bi da ƙarfi ka tsaya sai ta tafi sun zama soɗodiyo ne fa Allah sai yasa san muka je taron bana ta hana ma in barin mun mai magana a kai. duk ire ire mu muka daga hannu aka hana mai magana sai gabar waɗannan suka kishirwe sai na ce to ya kamata mu ma wata ran mu kira taro wato su ustazan ne ba su iya siyasa ba ya kamata wata ran sai mu mu kira taro mu kira taro mu kira sarkin musulmin mu ce duk muna kiran sarakuna to yanzu mu ne mentors ko mun muka kira taro ko to sai mu faɗi maganganun tun da can na kun hana mu faɗi amma bin za mu kira sai mu zai mu zai faɗi maganganun to amma ustazai ne lokacin zuwa ba su da fasaha sai ku tashi kuna fushi an hana ku ku faɗi magana a taro shikenan sai ku sai ku juya ku je ku tara kuɗi sai ku ce za ku yi taron malaman ƙasar nan gaba ɗaya da sarakuna duk ku kira su ku zo kowa ku ba shi haifin ɗin ya zauna duka ku zo duk magana da kuke so ku faɗa a wurin ku faɗa shine ko na wancan kenan kun yi musu one over one one one an tashi wasa don haka wasa ba wanda ya ci ban ce waɗannan mutanen ba su a cewa kafiri kafiri shi ne wani profesa da ya irin wannan wa'azin wani malami ne ya rubuta littafi ya sa wa littafin na'am innahum kufar ya doktor sunan littafin kenan na'am innahum kufar ya doktor ce kai dokta kafirai ne ita kawo dalilai ƙur'ani da hadisi wannan yana daga cikin makirci jama'a idan matasa ba su dage sun yi karatu ba na rantse da Allah za ku ga yadda za a kai musulunci a bare shi yanzu fa ku duba jama'a an cire rubutun larabci a jikin kuɗin Najeriya da da'awar cewa wai saboda an kai lokacin da ba a buƙatar shi amma bari gaya muku jama'a duk wanda ya karatu wani darasi ne akwai littafi ɗaya daga cikin irin wannan darasin duk wanda ya digiri a najeriya a shekarun baya baya ɗin nan sai wannan kwas ɗin ko a menene sai dai ban san ko da wasu shi ne nigerian peoples and culture ko wane ne makarantar haka ko eh? nationalism ko a kira shi nationalism ko a kira shi nigerian people and culture ko a kira shi language and national development wato ana son da duk wanda zai digiri ya san al'adun mutanen ƙasar nan gaba ɗaya to su kudin najeriya ku kawo kowace naira ku gani su kudin najeriya jama'a suna wakiltar al'adun ƙasa ne haka kuma dama tsarin kuɗi suke don haka ku duba yanzu wannan naira ashirin ce yanzu wannan labu kwali wata mata ce asalin ƙabilar gwari ce daga cikin gwarin abuja wadda ta shahara da ƙirar tukunya don haka ake son a rawa sunanta a wurare da dama in ka shiga cikin sheraton ko nikon za ka ga ɗakin taro an sami shi ladi kwali ta ƙware game da ƙirar tukunya ne irin ta gargajiya shi ne aka zana ta nan ga nan tana zaune tana aikin tukunya don ne domin wannan ya wakilci ne al'adun mutanen ƙasar an gane Ko kenan sannan in ka sake dubawa sai ka ga nan kuma menene cutar ƙasar ce wadda ke ɗauke da kore da fari da kore koren nan ma'anar shi shine nuna farin kuma shine zaman lafiya ma'ana tsakiyar zaman lafiya ne kewaye kuma noma ya kewaye ba zaman lafiya ga abinci siffar ƙasar kenan sannan sai kuma me sannan sai wannan ainihin wato izin wannan mikiya wannan menene sannan sai ka jura baya kuma nan sai ka sake ganin ainihin zoton wane ne hoton murtala ne saboda a al'ada da tarihin ƙasar wannan mutumin ya taɓa shugabancin ƙasar to duk dai inda ka gani za ga wani abu ne da ke wakiltar ƙasar to abin da aka sa rubutun ajali su asalin waɗanda suka sa ɗin ba sun sa ba ne saboda musulunci na son ku gani su ɗin asali sun sa ne saboda rubutun ajali na wakiltar wata al'ada daga cikin al'adun rubutun ƙasar Yanda shi aka fara yi a ƙasar kafin a sami wannan ainihin roman figures kafin a samu wannan rubutu na bature makon da yake cikin wannan watan na azumi a cikin tashar timeless news karfe hudu na asuba da rabi tasha ce daga lagos sai ba ka hira da wani malami abokinmu ne da ya ɗauko wani farfesa daga university lagos wanda wannan farfesan ya bani sha'awa yanzu na sa an samo shi ya yi min photocopy na documents ɗin gobe da su wato ya ɗibo rubuce-rubuce ne na warabawa amma da ajamanci warabawa suna waƙoƙi da warabanci da ajamanci waɗanda shekara ɗari uku da sauransu ya zo da su ya gabatar da su yake this is our national identity don haka wannan rubutun na larabci ya ce yana wakiltar wata al'ada ce tamu ba tana wakiltar al'adar musulmi ba ko al'adar bahaushe sai ce in ka je kasar hausa za ka samu da yawa suna da waɗannan rubuce-rubucen ya ce in ka je fulani za ka samu ya ce waraba kuma gashi ya ce gashi wannan wani bawa ne bawarabe ya rubuta waƙe da warabanci waƙen amma kuma rubutun larabci ne ya kawo ya rera waƙar sai shi ɗan jaridan har yana iye yana dan zillan waka yana jin daɗin abin da yana dan gyara rawa ko kun fahimta a'a yaya aka yi ashe this is our national identity amma da aka tashi sanarwa aka tashi sanar sarkin musulmi nisa profesa salidu da yake shugaban banki bai ainihin sanarwa ba sai ka sa sarkin musulmi ya cire musulunci daga jikin kuɗin ta yanzu kuma sun tayar ma abu na gaba shine ne shi ne wannan logo da ke jikin sojoji wanda aka sa nasirin min Allah sun ce ba su yadda ba sannan ana nan an fara gungun da su a abu sun ce wannan rubutun da ke jikin tambarin abu ba su yadda ba ku ji abanawa ku ji arni abanawa cewa suke don ne aka yi rubutun maranci a kofar shiga garin yola sai suka ce an yola kasar zarace ai ba kasar fulani wace menene ne kan aka rubutun larabci federal university of technology ta yola sunan da ya dace mata ta ɗauka shine ne na mujibbu adama university yola haka ya dace amma an kasa sawa ne saboda ne saboda arna sun ce ba su yarda ba amma farashin kunya ce wannan inda university din yake campus ne wato kwaleji ce wadda ke karkashin university maiduguri kuma sunanta mojibbo adama college kwanojin mojibbo adama idan kwanojin mojibbo adama ce in ta zama university automatically sai ta koma ta zama university mojibbo adama me yasa bayero university ta zama bayero university saboda abdullahi bayero college ce da ta tashi sai ta zama university sai ta zama abdullahi bayero university amma me yasa ta kasa zama a yola me yasa aka ɗauko abubakar ta sa wa ɓalwa aka sa wa fiti ta ainihin abin da fit ta, ta bauchi amma me yasa har yau a yola fit ta yola an kasa sa mata dubba adama university saboda ana tsoron arna sau da haka malamai matasa ku ne za ku tashi ku wannan maganar sulma aka ɗauka aka sa sunan da amma don wulaƙanci mutanen adama ba su taɓa faɗaka ba sai da malam abdulrazak ya zo ya wa'azi ya ce saboda wulaƙanci a ɗauki sunan motsin lamido a ce da sinima da sinima amma ga university an ƙi yadda a sa mata na adama ku duba ce wannan cin Wulaƙancin. sinima an sa mata sunan sarkin musulunci amma university ba za a sa mata sunan na dubbo adama ba wanda shi ne duk adama fa shi ya kafa garin shi ya kafa garin ya duk adama ba dan yola bane mutumin gurin ne lokacin da ya fara suka ya fara wa'azin shi sai ɗan uwan shi suna jin malanta suna jin karfin fulatanci sai suka ga wannan da fulatanin bai isa mu je wurin shi ba amma tun da mun je yana yin karfi bari mu tura wannan dan yaron je ka da ka sai ka je in ka ga abin gaske ne ka karɓo mana tuta ka kawo mana muna nan gurin ne da ba mu je ba mu manya ne sai suka yi hikima aka tara kuɗi aka tara shanu sai aka bashi aka ce gashi nan ka je ka kai mishi ka ce dangin shi fulani suna gaishe shi bayan gaisuwa kuma kai ne ware muka turo a baka tuta ka kawo mana mu muna nan muna malamai ne amma dai mun karɓi tuta da ya zo kawo shanu sun shi dan fidi sai ce to ai waɗannan shanu kai kake da buƙatar su ka zauna kana kiwon abinka kana sayarwa kana cin abinci kana karatu idan ka gama karatu kuma tafiyar da daga yola zuwa sokoto wata uku ce wani lokacin ta kai su wata hudu sannan ka cika yi ka tafi dama sun ce mai in ka bashi ya karɓa domin san ba mujaddidi ba ne mujaddadi ne wato ba addini ya zo gyara ba kanshi ya zo gyarawa in ko ka bashi ya ƙi arshe to mun san mujaddidi ne to ka karɓo mana tuta to yanzu ya shi ya ƙi karɓe ya tabbata cewa mujaddidi ne ko gyaran addini ya zo to sai magana tuta sai shi ya ce ba ma ba da tuta sai wanda ya zo gurin mu wanda ya zo wurin mu kuma ba ma ba shi tuta ya juya sai mun karantar da shi domin ita tuta tana wakiltar a mu ne da da'awar mu da karatun mu to ka zo da karatun ka ba ka tuta ka biya ka tafi ai ka ba namu bai dan haka ka zauna ka ji ina ka tsaya a fiqhu a hadisi ina ka tsaya tafsiri ina ka tsaya ya zauna aka biya mishi karatu bayan kamar shekara uku sai ya azama zai koma sannan shi sai ya dauki tuta ya bashi ya ce to kai na ba tuta idan ka je karka koma inda suke rabu da su tun da masu girman kai ne Sami wani tudu nan ka je ka koma shi ne yana zuwa sai share inda ela take ela din nan daga ɗalibami ni ɗalibami tudu kamar da bahaushe ke cewa tudun wada tudun murtala shi ne je share zaran suna can ke guda wajen inda da party take amma asalin inda ela take tudu ne daji ne shi ne duk da adama shi ya share ta na kawo wannan ne amsa akan cewa ba ba da garin yela inda yela take a yanzu ba suna can ne ainihin wato yamma za ka ce da yola ko kuma kudu da yola ba nan suke ba don haka wannan yolan ta yanzu kafawar mujibba adama ce kafawar kuma ta ne ta musulunci ta musulunci a ƙarƙashin fita shehu Usman. idan kun gani mai mai jama me zai sa a ce wai ana tuhumar wai don me aka yi rubutun larabci a ƙofar garin yola wannan maganganun yau faɗa muku ne ni ina da authority da command akan haka saboda malamin da ya karantar da ni arnan adamawa ne bakin arne mai kin fulani mai kin musulunci mai kin kowa shi ya zo na lacca yana faɗin haka hannun mukabalance shi na kawo tarihi sai ya ɗauke wuta ta ya ce to shi ke yanzu sai yanzu gaba in yi lakcari na ce mishi a ni ba lakcara ba ne ya ce a ah. wanda ya kawo irin wannan tarihin ai shi ne yana nuna malami ne na ce a'a saboda ya kawo maganganun ne a birkice shine na kawo su ne saiti sannan ne reference da wani document wanda aka samu wani alkali a lokacin ma yana da rai alkali hamidu shi ya rubuta sai aji kasan su kuma yara sai aka ta tafi <laughs> jami'in ne ta kawo nazari ta kawo tarihin ba yadda yake ba kuma shi ne nuna zama abokan juna har muna yawa mota shi ne wata ran muna tafiya sai nake musu kai ma ranka da ya musulmi ne rubda kai yake ni ne yake kware da gaske <laughs> yace kamar wa nake rubda kai nake lokacin dalla ne mutanen ku suka je ya ba su musulunci har ya ba su qur'ani yanzu qur'ani yana nan a garin ku na je na gani yace kai kai malamin tarihi ne nake yawa ko da nace haka ne ko ba haka ne yace haka ne nake kuma duk garin ku babu kirista duk ku kuma gaba ɗaya suka musuluna shine ƙasar kilba garin hong gaba ɗaya su suka musulunta babu ƙwaya ɗaya da ya rage a cikin christianity ai a cikin wani addini na gargajiya gaba ɗaya suka musulunta bello ya ba su qur'ani har yanzu qur'ani yana can sai da na je na ɗauki qur'ani ne karatu cikin shi wannan tarihin nasu to me ya faru sai suka zage da karatun qur'ani suka dage suka kware suka iya to a lokacin sai aka samu wasu fulani hasaba ta kama su su ba kuma za su zo suna musulunci haka sai suka je sai suka hausu da yaki suka far musu to shi ne wasu suka gudu daji wasu dai aka tsaya aka ba ta kashin da aka yi dai aka dawo dai shi ne wasu sai suka ce to sun bar addini tunda ma kabilanci ne ana nan sai ga bature ya zo shi ne sai suka shiga christianity na ce don haka ranka daɗe due respect kakanka musulmi ne babanka ma musulmi ne kuma a musulunci aka haife ka kai kanka daga baya ne kai kanka ka bar addini ya ce yaushe na san wannan tarihin shi na ce zai tambayi sarkin garinsu shi da nuna na abokan juna sai shi ran nan ya kai ni har uwa ɗakan shi muna hira yace kai kai malamin tarihi ne yace wallahi to barin gaya ma ce gaskiya wallahi lahiru da mai yace amma da rabi ne ce don abubuwa suka rikice ce ka da qur'ani na sai in ɗauko in karanta roki Allah wannan mun qur'ani na shi eh. sunan shi Jibal Panama Hananiya. Eh. Jibal Panama Hananiya graduate ne na University Maiduguri first class material ne a english language both degree din shi da masters shi kenan muka zama ɗanyen ganye kuma ya rinka karantar da ni don samu turanci na musamman har gida sai kuma ana ganin yana yawa mota <laughs> Allah ya rubuta cikin sarki ya ke mu to na a manyan duk da suke da su tsofaffi ne na da duk waɗanda suka ɓace yanzu aka sake buga sababbin da za su sake buga su da wannan ba yanzu ƙalubalen da muke cewa sunusi lami da sunusi in ya cika shi ne kishin addini da yadda ake cewa wai shi malamin addini ne ya mawar yana da yamma authority duk mutumin da aka ce shi governor banki ne to executive governor ne na banki wato yana da cikakken iko kamar yadda governor jiha yana iya zuwa ya fasa wata anguwa tsakiyar anguwa da ba titi ya fitar mata da titi kamar da hamza abdullahi ya akan ya fitar da titin mandawari ba titi a wurin aka tsaga tsakiyar anguwa aka fitar da mandawari to duk gwamna yana da yanci ko to duk gwamnan banki yana da yancin ya sa abin duk da yake so a matsayin alama daga alamomin ƙasa a cikin ainihin kuɗin ƙasa ya yi kaza ya yi yadda ya yi yana da wannan yancin to ya rage ba ni da sunusi yanzu nake saurare mu ga zai nawar da rubutu naura ɗari naura hamsin naura kaza wanda wannan rubutun alama ce daga cikin alamomin mu is a national identity na a to yaushe yana to roƙon shi malami yana to roƙon isa da sauransu wallahi alam ban sani da ko an an karbe ban sani eh, wallahi alam ban sani da na'am na'am sosai kuwa za mu kawo shi na nan makaranta ne yanzu haka an kulle mana shi yana hannun wani aboki na a Lagos ne zai aiko mana da shi zikirin ne na warabanci jama'a rubutu ne na eh, eh, waƙoƙi ne da tarihi da rubuce-rubuce na warabawa da har wata masaƙiya ma akwai wata saƙa ma take da warabanci ma ta yi rubuce-rubuce profesa ne daga arabic and islamic department na university lagos lasu ya zo ya gabatar da program ɗin last week muna gama yin safir kenan sai na buga wani abokina cewa je samu wani shi wanda aka yi hira da shi shi kuma abokina ne na ce zai samu wani ya ce mishi dukkanin kaza kaza da suka yi magana ya yi mana photocopy shi har an yi yanzu an ba wani abokin da zai aiko mana da shi insha Allah na hmm. eh a abin da ya faru wannan makirci ne aka yi wa 'yan shi'a kuma suka sake kuma ku ba ku na sha faɗi lokacin a ƙofar doka da akwai sunan abubakar da umar da aisha da hafsa yanzu ku ne za ku ɗauki nan ku je ku sami fenti ku je ku sa tsari ku sake rubutawa ɗan shi'a ne lokacin da aka yi jana'izar shi'a a nan zariya 1995 shekara goma sha biyar da ta wuce aka fasa musu kwalbar damfarar da suke suna zuwa ne lokacin sai a hau saman ganuwan nan sai ana ɗaukan hoto ana cewa duk gashi mutanen zariya ne nan suka fito suna zanga-zanga sun zama shi'a a aika iran sai a ƙaro wa zazzaki kuɗi shi kenan lokacin sai aka rubuta abubakar umar aisha hafsa wata ran ba su ankara ba kawai sun ɗauka sun aika ɗin su iraniyan sai sai da a ah, ga umar abubakar a ofa garin nan a ƙarya ne wannan garin na ahalin suna ne to shi ne suka bi suka goge to shi ne muke cewa dole fa sai an samu ahli sunna sun zama fuqaha sun zama suna da basira suna da saurin idrakin abubuwa yanzu ya rage wani ne zai je sai tanti na naira hamsin kawai domin ka sami dogon tsani kawai ka sa ka rubuta ka rubuta da turanci ka rubuta da larabci kawai abin da za ka rubuta ke ka rubuta ciki da bayan kofar dokan eh, MTN din ne malam ya sa MTN kuma ba su zo ku rubuta jama'a ba fanti kai masu fasta kamfani ne suke ya su nanna abin da za su danna an san san da za ku yi ko kun fahimta jama'a ai an taba gaske matasa suke aikin da gaske ake yi fa ba wai zama za ku kuna tallafi duk din nan da fa aiki ake yi jama'a ai ba MTN ba ko kamfanin ne ne ba kawai ban shi ba kawai ku rubuta abin da za ku rubuta kuma dan space din da zai ci sunan Abubakar Umar Usman eh, a nan Muawiya Yazid da Hafsa da Aisha space din har guda nawa ne kamar da kurashin zai zama kalifin za ka dubi ka sami shawara masu fenti je su dubi background din wani iri ne sai ka ce yanzu wannan wurin tun da yalo ne wani irin fenti ne aka sa shi zai zama effective zai fito sosai sai su baka shawara su masu fenti sun san irin wannan mix up din Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka zama a je samiyan na biyu mana yace fi qissatu bahira game da kissan nan ta bahira shahadatu kitabiyyin ala ahlil kitabi ka yadda ba kitabi ba da shaida akan ahlil kitabi bal hiya shahadatu alimin min ulama'ihim ala sidqi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama fi nubuwatihi yace ai ba haka ba ma wannan shaida ce ta malami daga cikin malamansu ba wai da kitabe ba ba shi da kirista ce kawai akan ahalin kitabe ba ba gama garin kirista ba ne a shaida ce ta malami daga cikin malamansu game da gaskiyar annan muhammad game da annabta shi wa shahadatun alam nasara sannan kuma wannan shaida ce akan kiristoci da adawatihim lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama muhammadin da adawarsu da suke wa annan muhammad ina muka samu haka ya ce in yahudin kiristoci shi gani za su kashe shi rumawa ya ke faɗin haka malami ne ke faɗin cewa in 'yan uwan mu kiristoci shi gan shi za su kashe shi wa zalika in tulaqan min qaulillahi ta'ala wannan fa ya zo ne tun daga asalin inda Allah yake cewa wa shahida shahidun min ahliha yanzu daga cikin dangin su ne aka samu wani ya shaida akan suna kashe annabawa fa yuqamu li ahli alkitab to sai a ce wa kiristoci da yahudawa ha'ula ulama uku to kiristoci ba fa malaman ku يشهدون بصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويشهدون بالعداوة المبيتة من النصارى وما لمنكم سنة بعد شيدا أكنت أن محمد قسياني سنة كما بعد شيدا جمد قوانية سنة ور أباوة دا كريستوتي سكرتجا أن محمد دا كل مسلمتي da yasa ya kira ta tsimanniyar adawa kwamanniya sun yanke shawarar da za su kashe shi ba wai suna jiran su gan shi ba ne san a'a ɗaro ne kawai za a kashe shi da haka shi ya cewa da aji salisan fa'ida ta uku da muke samu daga cikin tarihin nan na bahira an علق بعض nasara على لقاء النبي sallallahu alaihi عليه وآله وسلم مع bahira. wani daga cikin kiristoci ne ya comment game da haduwar annabi da bahira sun yadda annabi ya haɗu da bahira ɗin. amma bari ka ji yadda wannan kiristan da juya wa qalu wadannan kiristoci sai suka ce Inda na qala hun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'da bi isa. ai duk karatun da annabi yake faɗi bayan da aka aiko shi kana qad talaqahu min bahira ya koyi wannan karatu ne daga bahira fa yuqalu lahum sai a ce da su ma balla kun yadda daga wurin bahira wa koya to mun sallama muku sallamawar da muke so mu ɗora muku wannan ta'aliƙin namu sai mu ce ma bayan al'amuru kazalika matukar dai abin haka yake a wurin ku cewa duk karatun da yake ai daga wurin malamin ku ya koya ko sai haka suna ganin daraja ce ku sai ce to wa anna hadha al min bahira duk waɗannan maganganu duk qur'anin nan duk hadisan nan duk kafin ta ahlul kitabun nan duk daga bahira ya koya فلماذا لا تقبلون قوله في إبطال التفليس me yasa ba ku karɓi maganar da Muhammad ya zo da ita ba game da ɓata aƙidar ɗawan Allah ɗawan alloli uku ne cikin karatuttukan da ya koya ɗin wurin bahira kamar da kuke cewa akwai laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasatin duk wannan na daga cikin karatuttukan da kuka cewa koya eh to kun ji karatun bahira ya kafirta ku ko kun fahimci mazinin magana wal kaffara da kuma kankara zunubai da kuke cewa annabi isa da an kashe shi ne don ya kankare muku zunubai shine kaffara wasal da kuma annabi isa da an gice shi ne saboda ya kwace ku a lahira التي جاء biha Muhammadu Sallallahu alaihi عليه وآله وسلم عن هذا الراهب wanda ainihin wato a ah, haka ne Aa, wato wasan bin ja a biha muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma ɓata ainihin wato aƙidar cross an gane ɓata aƙidar gicciye cewa an gicciye annabi isa ne ba suna cewa an gicciye annabi isa ba to a cikin karatun annabi ya zo da ibtalin gicciyewar wa ma salabuhu haka ne wa ma salabuhu to shikenan in dai wannan karatun daga ba'ira ne shikenan sai ku karba لماذا لا يقبل النصارى اليوم توجيه كبيرهم me yasa kenan yau kiristocin yau ba sa karɓar shiryawar da babban su ya musu allazi bayyana butlan hadhihi al-aqida wanda wannan shugaba nasu basira ya bayyana batancin wannan aqida tunda sun ce duk abin da Muhammad ya zo da shi bayan da aka fara mishi wahayin nan to wannan karatun daga bahira ne ya samo shi wato suna faɗin haka ba su san cewa maganar za ta zo ta haifar musu da wani magani ba ko kun fahimta zama abin da yasa suke faɗin magana ita ce ne don su nuna cewa ai dai karatun daga gare su ne ba wahayi ba ne don haka gwaninta za ta ƙare a kansu ne ko to mu na sai mu ce to shi kenan yanzu sai ku dawo ku karɓi abin da ya zo daga malamin ku wannan amsa tana da daɗi jama'a ko kun fahimta ko kuma wifkan liqaunin Allah ta'ala saboda dacewa da magana Allah da yake laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih maryam waɗanda suka ce Allah shine sun kafirta to yanzu wannan aqida ta cewa almasihu ɗan maryam Allah ne ƙur'ani ya bata ta su kuma sun ce Qur'ani daga bahira yake to shikenan yanzu bahira malamin su ya ɓata cewa annabi Isa ba ɗan Allah ba ne. wa wulini ta'ala da magana allah da yace da kabka farar rabi na kalu inna allah salisu salasa wadanda suka ce allah da wani alloli ukuru sun kafirta wani har ni illa ilaahu waḥidun babu wani allah sai guda ɗaya. sana ba mu haɗon aure kamar ta bugaguna asalin mun da hira matuƙar da ganganin nan asalinsu daga bahira suke ke. salima ba na taɓa lima huta me yasa ba kuwa karban wannan magana. sai ku karɓi karatun da muhammad ya ruwaito muku daga malamin ku kenan shi kenan kun zauna lafiya kuma kun dace jama'a an gada mun aminku Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu waɗannan abubuwan jama'a abin da ya sa wai muka tsaya muka tafarkare jama'a kamar da nake cewa ina son ne a sami malamai nan gaba waɗanda za su zama suna magana a madadin musulmi ba wai malami idan aka zo yau bana aka ce gwamnatin jihar kaduna ta ce bana ba za ka ba wani malami kujera aikin hajji ba sannan su fito suna tawarin baki ko kun fahimta amma in an taɓa mutuncin musulunci fa ba za su yi magana a kai ba jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan saurara ne insha Allah ta'ala muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah insha Allah